Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkan ku da hantsi. Jummai Ali ce da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji hira da ɗaya daga cikin sojojin da 'yan Boko Haram suka yi wa kwantar ɓauna a Kareto jihar Borno jiya Litinin da safe. Shin me ake nufi da kasafin kuɗi ne? Ƙungiyar ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya sun kafa wani kwamiti a jihar Plateau domin shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya, sai kuma yadda gwamnatin jihar Niger take taimakawa 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya koro. Akwai kuma ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya litinin sakamakon tattaki zuwa majalisar dokokin amurka da ke nan washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun yarda su bi umarnin barin wajen kamar yadda 'yan sandan majalisar suka bayyana mutanen da suka kira kansu da masu rajin tsarkake demokuraɗiyya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta wall street ke bindiga da kuɗaɗe wajen cicciba 'yan takarar siyasa waɗannan mutane sun bayyana cewa ya kamata su fito ne don wayar da kan jama'a game da yadda suke hange da suke ganin zai iya yi wa siyasa na kasu sun bayyana cewa suna buƙatar yin haka don nuna wannan abu a matsayin rashin ɗa'a ga jama'a masu zanga-zangar suna rike da kwalaye dauke da manyan kalaman sukar siyasar kuɗi. wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stefan de mistura ya ce 'yan adawar syria sun ɗage maganar su tattaunawar samun zaman lafiya bisa abin da suka ce sabawa ka'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar ta yi mai shiga tsakanin na majalisar ɗinkin duniya ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawa matukar wakilan 'yan tawaye za su ci gaba da kasancewa a birnin Geneva. A makon jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da shirin tattaunawa a fakaice na baya-bayan nan tsakanin gwamnati da 'yan adawa. Mr. Mistura ya yi hasashen jerin zaman tattaunawa kafin a cimma yarjejeniya game da miƙa mulki a siyasance tare da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar har ma da aiwatar da zaɓe a ƙasar ta Siriya. a jiya litinin wasu gungun 'yan tawaye suka kaddamar da sabon dauki ba daɗe bisa abin da suka kira mai da martani ga karya ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka fara amfani da ita tun a watan fabrairu da magoya bayan gwamnati suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc A jiya 'yan takarar siyasar neman shugabancin Amurka sun nemi yardar jama'a game da ɗaya daga cikin zaɓe mafiya cin rai da za a yi na fidda gwani yau talata a birnin New York na nan Amurka. Sanatan Vermont wato Bernie Sanders da ke biye da Hillary Clinton ya yi wani taron nishadantarwa a wajen shakatawar da ake kallon zabga-zabgan gine-ginen birnin masu ban mamaki. kwana ɗaya bayan da wasu gungun jama'a kimanin dubu ashirin da takwas suka fito gangamin neman zabensa a wani bangare na birnin ƙuri'un jin ra'ayin dai sun nuna tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton na gaba da sanders to amma shi kuma bani wanda ya bayyana kansa a matsayin ɗan siyasar mai sassaucin ra'ayi mai halin 'yan mazan jiya ya faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa a baya ya ci jihar da aka ce tana gabansa shi ma trump yana kan gaba a kintace ƙarshen kuri'ar jin ra'ayin jama'ar akan abokan karawarsa sanata ted cruz da kuma gwamnan jihar ohio john kasik da kowannensu yake kokarin kada dan uwansa rahoton nan da ya fallasa ayyukan bautarwa a wata masana'antar abinci da ta shafi sarrafa naman ruwa da ke kudu maso gabashin asiya da kuma na harbin ta'addanci da aka yi a garin san bernardino ne suka ci lambar yabon pulitzer Wannan shi ne karo na ɗari da ake bikin ba da lambar yabon da ke karrama fitattun ayyukan da suka shafi aikin jarida da wallafa littattafai da kaɗe-kaɗe da kuma wasannin kwaikwayo. Kamfanin dalancin labaran Associated Press ne ya ci kyautar rahoton da ya fallasa wata masana'antar sarrafa kifi da kayan ruwa ta Indonesia da ke bautar da mutane daga ƙasar Manyar wajen sarrafa abincinsu da ake ci a nan Amurka da kuma Turai. sai kuma jaridar los angeles times da ta ci kyautar ta pulitzer bisa rahoton da ya fara bayyana halaka mutane goma sha hudu da wata mace da mijinta 'yan ta'adda suka yi a san bernardino da ke california sauran kyaututtukan sun hada hada jaridar new york times a kan rahoton hukumar da matan afghanistan ke ciki sai kuma hotunan 'yan gudun hijira da kamfanin dillashin labaran reuters ya dauka. labarin duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin da safe yan kungiyar boko haram suka yi wa sojoji kwantar bauna a kan hanyar su ta zuwa damasak a can jihar borno arewa maso gabashin najeriya wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojojin da ya tsallako zuwa daga garin kareto zuwa maiduguri bayan harin inda ya yi bayanin abin da ya faru kamar haka abin da ya faru dama tun daman kafin mu tafi daga nan din muna na abujo tare da wasu wannan eh, wanda su aka kawo su sabbi mun shekara na mun shekara muna neman shekara uku a nan ok a nan maiduguri a nan a nan Maiduguri. Na'am. To location din da ya rage daman saura da masafi. Shi ne aka ce mu zo an ɗebe mu akan za mu tafi da maza shi ne muka gaya wa shi ciwo e namu muka ce mishi gaskiya sai da kayan aiki. kun an kawo guda mu harbi eh. sai bomba ne wanda ba su da tindiga mu harbe su shine ba musamman san wasu zo da kan kan ba ashe sun zo da su manya-manyan makane mu kuma kwata-kwata dama magazin biyu aka bamu wanda shi ba wani bindiga da eh, APC babban motar mu nan kwana nawa ana jaranta a wajen da gyaru ba haka yanzu da mutane nan suka zo suka ci karfin mu faro mm. musu babban mota din ba ta iya tafiya da mm. sauran ana zai cikin wannan zantawa ne dai sai aka samu matsalar layin waya wadda muka kasa samun ci gaba da wannan tattaunawa sai dai mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya fidda wani sanarwa da aiki wa manema labarai cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kauda wannan harin ya ce an samu ɗaukin gaggawa daga jami'an su inda suka kauda wannan hari wanda ya kara da cewa yanzu al'amura sun daidaita kuma suna nan suna ci gaba da sintiri a wannan yanki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku To muna tafa da rahoto akan kwamitin da aka kafa domin shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya. To amma a ci gaba da jin wannan waka ta soja birgiman hankaka. kashe shi sai sun ta haune Allah ba maza kuma yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i, ko an ci birnin kura ai ba a ba tare dillanci. A ban ruwa a a yaƙi don hankalin maza sun tashi. Gafo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen sulemawa ne. Allah ji maza sun waɗi da bulawani na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu layi, kai sauja birgiman hankaka. ku kwana a dutse sannan ku a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki la ilaha illallah muhammadu rasulullah akuya ta cire wa kura bindi ta sha aradu sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gwani sai allah ruwa a koma yaƙi a sha ruwa a koma yaƙi yin an jima a kunna sigari don rani bakin bangi la ina lahu muhammadu rasulullahi ba wani sai Allah a yau ku an ji ba bai sola yau ku babu ya sola kai sauya birgiman saka Allah ba ma maza kuma sa'a ko gidansu ko da ra'ayi. Allah ya ji kan dan Maraya Jos. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto daga Jos cewa ƙungiyar ƙasashen Turai tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamitin inganta shigar da mata cikin harkokin samun zaman lafiya da tsaro. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙaddamar da wani kwamiti da zai inganta shigar da mata harkokin samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya da tashin hankali ya ɗaiɗaita. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ɓangaren mata Peter Manca ya ce sun lura cewa shigar da mata harkokin tattaunawa don samun zaman lafiya zai yi kyakkyawan tasiri. Ba Najeriya kaɗai ba, a duk duniya in kina son ki ci gaba a aiki da kike yi zaman lafiya da sauransu in ba ki sa mata suna aikin zaman lafiya ba kina yin da maza kawai ba ki ci gaba ba shi ya sa an samu wato un security resolution 1325 wanda ta ce in za a yi zaman lafiya dole a yi da mata don allah ya ba mata wai su baiwa wanda za su iya kawo zaman lafiya fiye da maza kuma kin duba population na nigeria more than rabi mata ne to in dai muna democracy kuma akwai population da more than rabi mata ne e dole a yi da su in ba yi da su ba wannan discrimination ne so shi yasa muna so mu yi da mata ya kamata a ba su murya da yake cewa su ma suna da abubuwan da za su contribute ah, game da zaman lafiya na zanta da waɗansu 'ya'yan kwamitin da ke hulɗa tsakanin al'umma don ji irin matsalolin da mata suka fada sunana florence jambol shugabar mata na biram a nigeria matsalolin da matan nan suke fuskanta suna nan da dama idan an riga an kashe mijinki baki da hanyar samun sukuni da abinci a yawace domin sauran iyali na biyu duk mace da an tada ita daga mazauninta da kuma inda take da kuwa yakan zama mata da damuwa kwarai da gaske rashi kuma su samu sukunin nan domin su yi kasuwancinsu ko su yi nomansu yana kawo masu wasu halayen ma da sun shigo wasu mama su dan taba karuwanci mun ba da gaskiya wannan kwamiti za ta ji kukan mata musamman gwamnati da kuma nemo hanyoyin da za ta taimaka ba matan nan su sami yan kudade da za su yi kasuwanci a gigina musu yan gidajen nan su samu su koma sunana hajiya ramuta abdulsalam abdullahi ina wakiltar jama'atu nasarar islam na bangaren mata kin gan mace ta ne za ta yi ciki ta haifi ɗa a kashe mata ɗa ita za ta yi aure a kashe mata miji duk da haka nan kuma idan wayannan abubuwan ya faru sai a bar ta ba mai kula da ita sai abin da ta iya nema sai abin da Allah ya bata in dai za mu tsaya mu yi aiki tsakani da Allah in kuma za su tsaya su ma su yi tsakani da Allah su goya mana baya mu shiga mu fito da mata ko kuma mu nemi mata da suke fuskantar wayannan matsalolin ina gani za a yi nasara kwamishinan harkokin mata da walwalan jama'a a jihar plateau rufina gurumiyan ta ce ma'aikatarta ta tallafa wa mata musamman waɗanda suka samu kansu cikin tashin hankali ministrin nan ta koyar da mata a sana'o'i da yawa musamman wayanda suka rasa mazajinsu a lokacin crisis nan akwai wanda an ɗan kawo su ana taimaka musu da sana'a in suka gama koyawa ana iya ba su certificate nan sai a ɗan ba su kuɗin da za su ɗan fara rayuwa. Ƙungiyar ta tarayyar Turai dai ta ware jihohin Plateau, Adamawa da Gombe ne don gudanar da wannan shirin na shigar da mata harkokin ba da shawarwari don samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. A jihar Plateau kuwa ƙungiyar ta zaɓi ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Riyom, Mangu da Wasene don gudanar da aikinta. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To sai kuma jihar Naja daga inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya yako da rahoton cewa gwamnatin jihar ta gina wa 'yan gudun hijirar Boko Haram sansani. Kimanin 'yan gudun hijirar Boko Haram 800 ne aka buɗewa sansani a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi tanadi na musamman domin kyautatawa 'yan gudun hijirar waɗanda a yanzu aka yi ma sansani a ƙananan hukumomi uku da ke cikin jihar Niger. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger. muna da 'yan gudun hijiran boko haram sama da mutum 800 kuma muna da sansanoni guda uku muna da shi a zumba a shiroro local government muna da shi a makera a mashegu local government sannan muna da shi a gwaji jigo a makwa local government kuma mai girma gwamna ya ba mu umarni a don yawancin su masunta ne mun yi masu jiragen ruwa wanda allah da zuwa jibi za mu raba masu akwai kuma wanda suke da bukatan mashin wanda suna sana'o'in kamar su yanku ice daga daji su sayar mai girma gwamna ya ba da umarni duka wayannan suna nan mun riga mun saya kuma akwai kayayyakin abinci da su mai da shinkafa da masara duka suna nan mun tanada in Allah da zuwa jibi insha Allah Allah da wayannan yan gudun hijira su ma za mu kira su mu ba su wannan tallafi mai girma gwamna ya ba da kuɗi sama da miliyan goma sha biyar shine muka sayo wayannan abubuwa muka ajiye wanda za mu raba musu Allah a halin da ake ciki dai hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger ta kai kayan tallafi ga waɗanda iskar damanar bana ta kwarewa gidaje a garin Kagara a cikin makon jiya kamar yadda Alhaji Ibrahim Inga ya bayyana. Mun kai musu agaji a ƙarƙashin umarnin mai girma gwamna akwai waɗanda abin ya shafe su gidajensu ya kware ba ma inda za su kwana. Akwai kuɗi akwai kuma kwano na rufe gida zinc. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi. Ni labuwan magajin askan kagara gidana ya rushe mai ɗaki goma sha ɗaya. kuma gwamnati ta taimaka min da kuɗi dubu hamsin da daban da ta kwano takwas kuma wannan kuɗi da ta bani ba zai ishe ni gyara wannan wuri ba ina neman taimakon gwamnati ta taimaka mini ta ƙara mini abin da zan gyara wannan gidan nawa yanzu wani hali kake ciki to da iyalanka yanzu halin da nake a ciki na samu da na dan tamfara da ina nan a ciki a rabe sunana alhaji yaro garkuwan kagara matan babana da muke gida ɗaya katanganta ya rushe kansilan anguwanmu ya zo ya ɗauki hoto amma tallafin da suka raba jiya da na farko ba a bata komi ba don haka muna bukata idan za a sake yi su tuna da mu wasu daga cikin waɗanda iskar damunar bana ta kware wa gidaje a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida mustapha A yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da fadar shugaba, Wakilin sashen Hausa baban gida Jibran ya yi hira da Alhaji Kasimu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki da saka jari domin mutane su fahimci abin da ake nufi da kasafin kuɗi. kasafin kuɗi shine wato wani tsari wadda gwamnati za ta yi ta ba da alƙibla cewa a wannan shekarar ga abin da take ganin za ta samu ga kuma yadda za ta kashe shi wannan yana da muhimmanci kwarai saboda duk wanda ke son ya mu'amala da gwamnati yana son ya ga shin ina ta mai da hankali me kuma take son ta yi ya kuma take son ta bi da shi so yana ba da tsari na dalla-dalla yadda za a samo kuɗi da kuma ta hanyar da za a sarrafa da su so wannan hanyoyin shine zai sa shin shi arziki tattalin arziki na kasa zai haɓaka ko ba zai haɓaka ba ta wannan kasafin to wannan shine babban muhimmanci ga kasafin kuɗi. To shi kuɗin nan yana aje ne koko hasashe ne in an samu sannan za a aiwatar da ayyukan nan. hasashe ne yawanci wato ba wai kuɗi na aji ba mamaki idan gwamnati tana da rarar kuɗi tana iya haɗa abin da take rarar da su amma mafi yawa za ta ce za ta bi mataki kaza kaza ga abin da take tsammanin za ta samu a wannan a wannan bangare a wancan bangare babban bangare guda da yake kawo mata kuɗi shine haraji sosai sai mu gani wani irin haraji take so ta sa a wannan shekarai kuma menene take tsammanin za ta samu a wannan harajin so haraji ya hada da kuɗin da kwastam suke samuwa da kuma haraji da ake bin kamfuna in sun ci riba su biya da sannan kuma haraji wanda yake na yau da kullun kamar wanda ake kira bat da makamantansu waɗannan duk matakai ne wanda gwamnati za ta ɗauka ta samu kudaden shiga yau da kullum to daga cikin kasafin kuɗi ake gane wace alƙibla ta sa gaba so kaga muhimmancin shi kenan da nan? na biyu kuma ya za ta kashe kuɗin yanzu in aka tattara kuɗi aka ce za a zo a yi abu guda abu guda din nan ba dole ya shahi kowa da kowa ba misali sai a ce duk kuɗin nan za a tattara su sai a yi satellite na sama to in za ka yi satellite na sama mutum nawa za ka ɗauki aiki ɗan najeriya kaga babu kila za ka tattara kuɗi ne ka ba wasu mutanen kasashen waje waɗanda suke da sanin makaman aikin su za su yi so saboda haka tattalin arzikin ka na gida ba zai ci gaba amma yau sai ka ɗauka sai ka ce za a ji kowane gari za a yi mai titi za a mai kwalbatoci za a yi gyara ruwa da abin nan waɗannan abubuwa ne na yau da kullun mutanen da za su wannan aikin nan suke in suka samu aikin yi su ma za su samu abin da za su ta da iyalinsu sannan kuma abubuwan da za a saya siminti da karhe kili duk akwai shi cikin kasa su kuma in aka saya waɗancan za su samu riba wannan sai ka ga da ƙarshen shekara har mai sai da kosai da ɗan na rogo duk ta samu wani abu saboda ga albarkacin wannan kuɗin da yake zagaya a cikin kasa to waɗannan shi ke nuna yadda kowa zai samu abu har talaka ya ji cewa a jikin shi wani abu na tafiya tsaya dukiya abin nema ce su kuɗi abin nema ne ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe Allah ya ji shata ikon Allah ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu leƙa abuja babban birnin tarayyar najeriya wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya aiko da rahoton cewa kotun ɗa'ar ma'aikata za ta ci gaba da yi wa shugaban majalisar dattijai sanata bukola saraki shari'a rahoto mai inganci na nuna kotun ɗa'ar ma'aikata za ta ci gaba da shari'ar bukola saraki kusan kullum don rige-rige da majalisar dattawa da ke neman gyara dokar kotun don koma ma'aikatar shari'a ko rasa wurumin shari'ar manyan jami'an siyasa sanata isa hamma mai sauna kan gaba magoya bayan saraki da ke ganin tamkar cin amana ne bi ta da kulli ake yi wa sarakin. Bukola sarakin nan da ake magana shi ne ya fitar da gwamnoni biyar daga PDP ya mayar da su APC. kwara bata taɓa yin opposition ba shi ya kawo gwamnansa ya dawo da shi yana pdp ya dawo da shi apc kowa ya sani duniya tana kallo saboda haka yau ba zai zo ya zama shugaban majalisa saboda kawai fati ba ta so sa ba ya zama kuma fatin nan da ake ta magana fatin nan akwai ta ne akwai shugabanci a fatin nan ne a eagle square da ni aka zaɓi duka waɗanda suke fatin nan nomination aka yi wane a ce masa wannan gwamna ka kawo kaza wannan gwamna ka kawo kaza a gaba na aka yi waɗannan abubuwan kuma fatin nan da suke magana cewa bukola saraki ya zama shugaban majalisa ba tare da yawun kinsu ba ina me yasa ba sa magana akan falake shin me za su ce kan wannan yunkuri na gyara wannan doka ita ce tambayar da wa sanata kabiru marafa ta wayar tarho wanda mai matukar kalubalantar sarakin ne kuma mai mara baya ga sanata ahmed lawan ya zama shugaban majalisar dattawa <laughs> ba na zo da kai ma ka san nan ba za ta yi ba zai yiwu ba a ce an tara mutum ɗari da tara wuri guda ba a ce dukkan su za su iya haɗa baki su zambaci ƙasarsu wannan magana ba haka nan take ba wannan ya nuna kenan akwai cikin ku 'yan majalisar da ta da ba goyi bayan a yi gyara kan wannan dokar da suke jagorantar kotun tsarin ma'aikata ba duk wata doka da ka gani a najeriya ta wadda dai ta ta ta mulki na gwamnati to daga tsarin mulki ne ta samo asalinta kuma duk dokar da ta yi karo da tsarin mulki ta lalace babu ta gaba ɗaya ko ka yi ta kayi aikin banza wannan aikin banza ne su ne kawai suke yi ba saboda rashin sanin makaman idan suna son su gyara ta to su shigo da ita ta yadda ake gyaran tsarin mulki na ƙasa majalisa ta tattauna majalisar wakilai ta tattauna idan majalisun guda biyu suka amince a tura ma jahohi jahohi su amince alal akalla biyu bisa uku na sannan a dawo da ita shine ta zama doka muddin ba haka na an kai ba kin banza a yi masu sharhi na cewa ba zai wusa raki ya zauna lafiya ba tunda ya haɗa kai da PDP ya zama shugaban dattawa da mataimaki dan PDP Ikwere Madu haka na hakan ya ci karo da muradun Bola Tinubu da shi ma kamar sarakin bayanai ke nuna na da guri guda wata ran ya zama shugaban Najeriya Me zai faru in kotu ta samu saraki da laifi da hakan ka iya haramta masa tsayawa zaɓe na tsawon shekaru? Da alamun magoya bayan saraki ko su koma PDP ko wata jam'iyyar daban ko ko su ci gaba da zama a APC a matsayin wutar kaikayi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru yanzu dai nan misalin karfe uku da minti ashirin da biyar na dare agogon Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu da kuka bari a kan faifai. Garbace da kalmar kuma ta bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. alhakika ganin cewa gwamnatin baba buhari ta kusan kaiwa shekaru shekara daya da karɓar mulki ganin yadda muka fito a baya yadda najeriya take ciki hakika tana bukatar addu'o'i da kuma hakuri ganin cewa yadda gwamnati na ta kufa wajen nema wa talakawan najeriya jin daɗi da walwala da kuma kasar mu ta koma cikin turban nan na babban kasa a afirka kuma mai faɗa a duniya ma baki daya muna addu'ar allah ya taimaki baba buhari da banza da wannan aniya tasu na gyaran najeriya mu kuma fatan mu talakawa za mu haɗa kanmu mu bar bambance bambance abilanci addinanci bangaranci mu dawo daga rakiyarsu domin mu ba da gudunmuwar mu domin gyara kan kasar mu da haɗin kanta baki ɗaya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta bali ta taraba tare da najeriya rediyo biyo ya amurka sanjima gidan rediyo muryar amurka suna na gambo farau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau ina so na yi kira da gwamnatin jihar yobe da kuma kwamishina na lafiya na jihar yobe da cewa don allah don annabi ya kamata ana yin siyasa ba da gaba ba al'ummar gari sun ji labari cewa dan majalisa mai wakiltar fataskum nigeria alhaji sabo garbu ya kawo kayayyaki a asibitinmu na garin fataskum amma ma'aikata sun ƙi karɓa don haka muke ga wannan ba ci gaba ba ne ci baya ne lafiya tana gaba da kowa kuma wannan abu da ya yi ne a constitution ɗinsa ya yi ne a al'ummar al'ummarsa don haka bai kamata a ce gwamnatin jiha ta sa a ƙi karɓar wannan abu ba idan wannan ya tabbata to gaskiya wannan ba kishi ba ne ya kamata kwamishinan lafiya ya fito ya yi wa al'ummar al'umma magana ta gaskiya akan wani al'amari saboda a gudu tare a tsira tare da fatan za mu kishin talakawanmu za mu nuna musu soyayya da kauna ba wasu su kawo wasu abu don siyasa ka bambanta wannan ba daidai ba ne ya kamata a yi koyi da irin halin wannan dan majalisa alhaji sabon garbu da mai wakilta fataskun nigeria da fatan allah ubangiji ya bamu masu kaunar talakawa a duk da suke allah ya bamu masu kishin talakawa da son ci gaban al'umma suna kafin mai sallama ga takaitattun labarai Akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya Litinin sakamakon tattaki zuwa Majalisar Dokokin Amurka da ke nan Washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun yarda su bar wurin kamar yadda aka ba su umarni kamar yadda 'yan sandan majalisar suka bayyana mutanen da suka kira kansu da suna masu rajin tsarkake dimokuraɗiyya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta Wall Street ke bindiga da kuɗaɗe wajen cicciɓa 'yan takarar siyasa. wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stephen de mistura ya ce 'yan adawar syria sun ɗage maganar shigarsu tattaunawar samun zaman lafiya bisa abinda suka ce sabawa ka'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar ta yi mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniyar ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawa matukar wakilan 'yan tawayen za su ci gaba da kasancewa a birnin geneva A jiya 'yan takarar siyasar eh, neman shugabancin Amurka sun nemi yardar jama'a game da ɗaya daga cikin zaɓukan da suke da cin rai wanda za a yi na fidda gwani a talata a birnin New York na nan Amurka. To a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma shirin mu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa jima'i Ali ce a madadin sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Nake fatar I want to live here.